ولقد اتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين mun ba annabi Musa da Haruna a taura tana mai rarrabe tsakanin gaskiya da ƙarya tsakanin halal da haram kuma shirya ga masu imani kuma tunatarwa ga masu tsoron Ubangijinsu.